السلام عليكم ورحمة الله Yau Juma'a sha shahudu ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim littafin da ke bayani akan sufofin munafikai da kuma hukunce-hukuncensu idan ba manta ba malam ya zubo mana hadisan annabi da suke nuna mana dangane da hali ko ɗabi'a ko yanayi ko magana iri kaza to dukkanin waɗannan na munafukai ne su ko munafukai wasu 'yan zagon ƙasa ne da suka yi ma addini kuma suke ƙoƙarin rushe addini da kuma nuna cewa su ma suna cikin addinin Allah madaukin sarki ya kiyaye za mu tashi babu nuzul ahalin janna babin da ke bayani akan gara da Allah madaukin sarki zai ma 'yan aljanna wani zai ga kuma ya ana littafin da ke bayani akan sufofin munafukai kuma an zo da wasu bayanai masu alaka da siffofin kiyama an bayyace wannan da kyau to za mu tattauna wannan insha Allah a karatun da zai biyo baya amma sai da za mu shigo da wani abu wanda shi kuma yake da alaka da mu kafin mu ci gaba da jin wannan gara na 'yan aljanna Allah maraukin sarki ya sa mu dace mutane suna yin kuka da cewa wai ana cikin wani hali na kunci na rashi na fitintunu da abubuwa na rashin abun hannu waɗannan abubuwa idan ɗan adam bai gode ni'iman da allah madaukin sarki ya mashi ba ya shirya ukuban da zai biyo mashi baya allah cewa da in shakartum la'azi don nakum muddin kuka gode ni'iman da nemako to ƙari yana tafafa mu ne muke ta Allah ka canza mana Allah kuma ya canza mana dama an taba canji haka kawai jama'a ku je ku tambaye sahabbai a lokacin da aka canza masa addini a makka wani hali suka shiga da suka bar bautan gunki suka koma bautan Allah haka suka zauna lafiya lau da suka yi hijira daga makka zuwa habasha haka suka zauna ba wani kuncin rayuwa da suka yi hijira daga makka zuwa madina ba su shiga kuncin rayuwa ba kuma wannan yanayi na ba kuɗi a hannunmu ko tsadan abinci ko tashin farashin man fetur da abin da ya kama da haka wai kan mu farau kuma tsakani da allah da yanayin da muka shiga ciki a yau da yanayin da muka baro a baya wanne ne ya fi sauki ko cikin point kaɗai da ba shi akan hanya ya kamata ɗan najeriya ya gode ko zillimi na kashe-kashe da harbe-harbe da bincike-binciken gidajen mutane da yau baka da wannan zillimin ya kamata ka gode ma Allah ma'anar surucin da mutane suke ji tsoron Allah su bari ni ina ji mana wani asara guda ɗaya in ba mai kaffa kaffa ba sai mun shige shi shine wannan yanayin ba zai dimanta ba zai wuce masu yi magana suna cewa no condition is permanent zai wuce to amma in ya wuce baka yi haƙurin da za ka ci moriyan wannan ba to ka yi asara don lallai duk abin da kake cewa kaza kaza za a waye gari watan wata rana babu shi yi sa musu tsoron Allah jama'a malamai suna cewa anna aishin ladi ya ya'tari hayatal mar'i ahyanan innama huwa min albala'i alladhi yusabu alaihi kuncin rayuwa a wani lokaci da yake baibade dan adam yaji farashin kaya sun yi sama sannan a samu kamfan kudi a hannun shi ya rika jin damuwa da kunci a ran shi a lokacin da yake tsammanin an samu canji yana son ya ga canjin yanzu yanzu an gane to yanayi ne na bala'i da Allah madaukin sarki yake ba dan adan lada na wannan abun muddin ya haƙura kuma ya sanya jimiri a cikin al'amarin shi to kun ga wannan haƙurin da samun ladan wannan haƙurin shi nake gudun mana kan marasa domin dai duk yanda kai surutu a gidan rediyo ko kai surutu a jaridu ko ka zauna a dandali kai surutu wannan surutun naka ba zai canza abun ba za ka jira har lokacin da abubuwa za su daidaita haka to da surutun ba abin da zai yi shawaran da nake baka kai hakuri wannan al'amarin ba zai dimanta ba zai wuce kuma shawaran da nake baka shine dan ka samu wancan ladan da Allah madaukin sarki zai ba masu hakuri. an fahimta mahalai ce kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ce wala nabluwannakum kun shay'in in al haufi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal amfusi wa thamarat wa bashiris sabiri Wani ya ce aya ta biyar a cikin suratul bakar, Allah ya ce tabbas wala kun za mu jarabce ku bishe in min haufi. da wani bangare ko da wani yanayi na tsoro ni na san a nan zaria ko lokacin da unguwanni suke cikin tsoro da firgici na yawo da jita-jita da ake cewa kila cikin dare kaza jami'an tsaro za su zo bincike an yi wannan akwai wanda yake cikin kwanciyar hankali da natsuwa idan aka ce za a zo unguwansu bincike kai ka san irin wanda za su zo ka san da me za su zo ka san zaluncin da za su yi maku a wannan lokaci ba zargi ake yi in an zo binciken ana kwashe mutane amfaninsu ba yan kudade da gwalagwale ko ba yin haka ana tsoron fyaɗe ana tsoron kaza ba ku da laifi ma a kalli wani abu kawa a kala maku a yaye ku a ji a wahalar da ku ko ba wannan yau yana yana Allah ya gaya mana dama zai jarrabce mu da wani ɓangare na tsoro sai ce waljo'i da yunwa ba ita ce yanzu abin da Allah ya gaya mana zai zo muke tsammanin ya zo ba kuma tsakani da Allah akwai yunwa a ƙasan nan ne ka je ka tambayi mutanen Nijar a lokacin da suke kukan yunwa yunwa ta gaske amma har yau ƙasan nan babu yunwa amma mutane suna yin ƙarya suna faɗin abubuwa na yunwa na yunwa Allah ka raba mu da yunwa wa naqasin min al-amwali da kuma tawayan dukiya lallai akwai karashin kuɗi wadatattu a hannun wasu amma wasu suna da kuɗinsu akwai tawayan dukiya da muga ta faru a birnin Kebbi da Kano na konewan kasuwanni Allah madaukin sarki ya ce zai jarabce mu da wannan amma ai ba kowa ne cikin talakawan yake rasa abin da zai ce fa ne ko da so ɗaya ko a yi ne Allah ce zai jarabce mu da rashin kuɗi sai ce wal amfusi da rashe-rashen rayuka an fahimta mun gani a maiduguri mun gani a adamawa haka mun gani a yobe da wasu ɓangarori na kaduna da plateau da bauchi da gombe da abuja da taraba da wasu ɓangarori an yi ta rashe-rashen rayuka an ta mace-mace a fada ƙauye kaza a ƙone a zamfara a kashe kowa a nasarawa an yi an fahimci wannan da kyau ku wajeje iri-iri Allah ya gaya mana zai jarabci mu da irin wannan akwai annoba da zai taso ya kama gari ya kashe kowa da kowa haka za a iya wayan gari an tara mutanen gari an kashe su ba san dalilin kashe su din ba Allah yake zai iya jarabtar mu da irin wannan bala'i samarat da tawayan amfanin gona farin dango su cinye amfanin gonan da kuka noma haka tsuntsaye jambaki zo su bata amfanin gonan ku baki daya ku ta asara iri iri ku ɗebi abinci ku zuba a rumbu sari da gara su cinye Allah zai iya jarabtan al'umma da fitina irin na ɓeraye gonakinku na mangoro da gwaiba da inabi da sauransu bilbili ya cinye ya lalata ko kuma ruwan sama da iska ya sauka tun amfanin gonan bai gama bara ba ya lalata shi baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya ce zai iya jarraba mu da wannan yanzu mu kalli ita wannan aya ta ɗari da hamsin da biyar cikin sotul baƙara Allah ya ce zai jarabta mu da tsoro da yunwa da tawayan dukiya a hannunmu da mace-mace da kuma lalacewan amfanin gona yanzu waɗannan ababe guda biyar da Allah ya ce zai iya ma duk wani bil'adama jarabawa da shi in mun kalla a ƙasan nan guda nawa muke ciki a yanzu mafi yawancin ƙasan babu tsoron da ake da shi a baya a shekarun da suka gabata ko akwai yanzu ko wannan kada ya ka tsaya don allah ɗan najeriya ya kamata ya tsorata ya ci surutu kan abin da ba a yi ba an fahimci wannan da kyau kuma me ke kauda tsoro ya kawo aminci me ke kauda yunwa ya kawo ƙoshi ba bin allah ba a binciken ƙasar nan muna bin Allah kamar yadda Allah ya ce ana shirka fa a ƙasar nan ana fa bida a ƙasan nan ana bin son zuciya a ƙasan nan 'ya'ya ba su bin iyayensu iyaye sun yi sakaci da tarbiyya ba a biyayyen aure a ƙasan nan abubuwa iri-iri ga sunan marasa kyau ka karanta li'ilafi za ta bayyana maka menene maganin abin da ke koran yunwa ba bajan ne ke koran yunwa ba mun gano wannan da ke ko yace li'ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i sai ce abudu rabba hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kuma ga Allah ne kadai zai amintar da ku daga tsoro da kuke ciki sannan ya sa ku koshi daga yunwan da kuke ciki duk abin da aka yi duk tsarin da aka yi in dai har ya zama jama'a ba za su koma ga Allah ba laifuffukan da suke ma Allah su tuba su bari Allah za su shiga matsala to da Allah ya ce zai jarabce mu da wannan sai ce wa bashirin sabirin ta yi bishara ga masu haƙuri wanda duk wannan abin da ke faruwa kaddara ma duka Allah ya jarabce mu da wannan to Allah ya ce mu yi haƙuri mu yi bishara ana mana bishara gata ya ce allazina idza asabathum musiba su ne wanda idan musiba ta same su na tsoro da yunwa da tawayan dukiya a hannu da mace-mace da lalacewan kayan lambuna da kuma amfanin gonansu za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma na farko Allah zai maku salati da kanshi Allah zai ma salati da kanshi wannan ɗaukaka ne ko na ƙasa ce ka shiga tsoro ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salati Allah zai ma ka fita neman aiki kai kwadugo da zaka samu abin da zaka ci da iyali baka samu ba ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai ma salati amma sai ka rasa kuɗi yunwa ya kama kai kama iyalanka madadin ka faɗa abin da Allah ya ce ka faɗa sai ka ce canjin nan bai yi ba cin canji bai yi ba ne aka ce ka faɗa ko ku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kuna wa? shin yanzu idan ka koma kana zargin canjin gwamnati da aka yi wannan zai kai ka zuwa ga gacin da kake nema ne ko ko zai mai da kai bayan baye ne ku yi makan ku faɗa duk abin da ka gani ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un riban da zaka samu na farko shine Allah zai ma salati an gano wannan da kyau ku wa rahma sannan Allah zai ji kanka duniya da lahira an gano wannan da kyau ku sai ce me wa ula'ika humul muhtaduna kuma wanda suka cika waɗannan ƙa'idoji a wajen Allah su ne shiryayyu to akwai wani riba can a baya da Allah ya faɗi shine wa bashirin sabire ku yi bushara ga masu haƙuri ce, wannan yanayi da wannan kunci da aka shiga Allah yana mana bushara cewa mu kwantar da hankalinmu zai wuce an gane jemage ne iska ta taso ta rika bugawa tana buga shi wannan reshe wannan reshe sai ya samu wani waje ya makale ya ce ba komi wuya iska ce duk yadda ta buga kuma ta daɗe tana kaɗawa za ta wuce haka ne kalli duk yadda goguwa ta taso ji yadda iskar ruwa ke kaɗawa in aka ba shi lokaci zai bi ya wuce kuma koma yadda ake da to haka kowace irin wahala take yadda ka san iska haka take bugawa ta tafi amma in kai gajen haƙuri kake bin wannan umarni na Allah cikin alkur'ani suratul baqara aya ta ɗari da hamsin da biyar da ta ɗari da hamsin da shida za ka yi asara asaran da bata da iyaka Allah ya kiyaye innahu idza ta'assara al'amra falyantazir muslim mala yake cewa duk lokacin da al'amari ya kunci tsanani ya tsanani talauci ya munana rashi ya ƙara faɗi cikin al'umma to musulmi abin da ake so shine ya saurara ya sa tsimaye da tunanin cewa sauƙi yana nan tafi wal yastabshir bi qudumil yusr kuma ya rika makan shi bushara yana ma dan uwan shi bushara da cewa sauƙin al'amari fa yana tafi shine muke muku wannan bushara a matsayin mu na musulmi cewa mu haƙura sauƙin al'amari yana tafe zai iya yiwa mu da kanmu irin wannan yanayin ya shafe mu irin wannan kuncin ya zo ya lullube mu amma tare da haka abin da ake so da musulmi shine ya saurara ya ɗan jira cewa sauƙi na nan tafe kuma a riƙa ma juna bishara da cewa lalle kwarin yiwan wannan yanayin an kusa da izinin Allah wa ya shahadu abin da ke shaidan wannan karara ayan alƙur'ani inda Allah maɗaukin sarki ke cewa sai ya ji ba ba'da usrin yusra Allah maɗaukin sarki yana sanya bayan kowane tsanani sauƙi na tafi kun gane duk wani tsanani da kaga al'umma sun shiga to sauki na tafi ba zamanin tsohuwar gwamnati ne mutane ke ta wi wi wi ba daɗi ba aka ce an shekara shida shekara sha shida shekara sha kaza mutane ana gasa musu gyada a hannu ba sa jin daɗi ba to wancan usur ɗin da kuka yi kuka ga yusur yanzu ya zo an fahimci wannan da kyau ko to Allah dama ya gaya mana bayan tsanani sauƙi na tafi to mu ma yanzu muna gaya muku wannan tsananin da kuke cewa wai akwai to sauƙi na tafi wa qawluhu har ila yau da fadin Allah da yace fa inna ma'al usrin yusra to duk bayan kowane tsanani da sauƙi inna ma'al usrin yusra haka bayan kowane tsanani da sauƙi malamai suka ce idan ka kalli wannan aya da kyau al'usri na farko akwai alifun da lamun al'usri na biyu ma akwai alifun da lamun a ka'idan malaman larabci suka ce annaki al-ma'arifatu iza u'idat ma'arifa duk sunan da ke da alifun da lamun aka zo aka ƙara maimaita shi da alifun da lamun to na biyun shine na farkon na farkon shine na biyun kun ga tsananin kwaya ɗaya ne amma an nakiratu idza uidat nakira iqtadat da tattagiyar. duk lokacin da suna ya zo ba alifin da lamun a gaba aka ƙara maimaita irin wannan sunan ba alifin da lamun to na farkon ba shine na biyun ba na biyun ba shine na farkon ba kun ga alyusuru sauƙi na farko babu alifin da lamun sauƙi na biyu ma babu alifin da lamun kenan za a samu tsanani ɗaya amma sauƙi biyu zai biyo baya kun gano wannan da kyau ku yanzu tsanani ɗaya muke ciki in Allah ya tashi zai ninka mana sauƙi guda biyu amma da sharaɗin wa bashir sabirina Allah ka sa mu dace malai ce bisharatun azima wannan bushari bushara ne babba ai ba'ada dhiqin wa shidda duk lokacin da al'umma suka shiga kunci da tsanani suka shiga damuwa da rashi to ginan wasi'a wasa'atan akwai wadata da yalwan arziki yana nan tafi a kusa da su waraha za su haja-haja da arziki za su zauna hankalinsu kwance cikin ƙoshin lafiya kwanciyar hankali zai bai baɗa ko'ina al'umma su zauna tsalo Wakanal kana al-galibu alaihim hina idhin al a zamanin da Allah madaukin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi sahabbai abin da suka fi kokawa da shi shine talauci da kuma abin da ya zama na kamfan komi misali a yanzu a ce farashin man fetur ya sama kayan masarufi sun ɗan ƙara kuɗi abubuwa sun kai kaza har yau ba akwai kuɗin da mutane za su iya siyan waɗannan abubuwan ko babu akwai ƙari ne aka yi ɗan kaɗan idan da za ka koma baya a ce kana da wayo a lokacin a 1999 shinkafa ba ta wuce naira dubu biyu da wani abu ba buhunta duka amma kafin shekara sha shida ta kai dubu tara zuwa dubu goma yanzu ƙarin da ta yi nawa ne ya wuce dubu uku kuna fahimtar wannan to wannan tsananin da ya ƙaru a abin da muka saba a baya lalle tsanani ne rashin kuɗi wadatacce a hannun mutane mun yadda tsanani ne ka je ƙwadugo babu saboda waɗanda za su ba da ƙwadugon ba su da kaya a hannunsu duk mun yadda tsanani ne to amma Allah yana gaya mana bayan wannan tsananin yalwa na tafi Allah za mu gazgata ko ko za mu bar 'yan adawa ne su ta surutu mara fa'ida jama'a kuna ganewa ni ina son mai atakin abin da zai shiga cikin zuciyanka ne na asaran da za ka yi na salatin Allah da jin ƙan Allah da zamantowanka daga cikin shiryayyu da kuma busharan da Allah yake maka cewa bayan wannan tsanani to sauƙi na tafi kuna gane wannan da kyau ko to shine a zamanin annabi mafi girman abin da ke damun sahabbai talauci ne da rashi fa'alamahum sai Allah ya sanar da su annahu sayaftahu alaihim ba'da zalika cewa su kwantar da hankalinsu bayan faruwan wannan al'amari to buɗi yana nan tafi Allah zai buɗa masu al'umma za samu ayyukan yi kuɗi zai yalwata hannun al'umma za su samu kiwon lafiya nagartacce komi zai zama cikin sauƙi sannan al'umma zaman barranka da ma da suke yi to za a tsara su ya zama suna tafiya a cikin tsari cikin saiti domin annabi lokacin da ya zo ya tarar da sahabbai a jahiliya ana zaman barkatai ne da ya zo hatta tafiya a kan titi sai da annabi ya sake masu yadda ake yi hatta shiga ban ɗaki tsugunnan ba haya komi sai da annabi ya canza ya zama al'umma suna tafiya kai ka ce mala'iku ne a bayan ƙasa shi sa abin da ya kamata kenan al'umma su haƙura za a zo da tsare-tsare za a zo da yanayi kyawawa al'amari zai yi kyau komi zai zama da nagarta tsafta zai mamaye ko'ina al'umma za su gudunma duk wasu ƙananan cututtuka da ke wahalar da su Allah maɗaukin sarki ka sa mu iya haƙuri mala yace wa hadha kal busharati lahum bi maqlubihim wannan kaman bushara ce ake wa mutane na abin da suke nema dama ba muna neman mu samu sassauci ba to ana mana bushara sassauci na dab waɗannan bayanai sun zo cikin tafsirin zadul masir a juz'i na shida shafi na arba'in da biyu da sharhin arba'unan nawawi a shafi na hamsin da biyu ولقد Sallallahu alaihi صلى الله wa Sallama, وسلم نساء قريش حقيقة cikin hadisi annabi ya jinjina ma matan Qurayshawa bisabab ri'ayatihin al-aulad saboda duk tsanani mace macen Quraysh tana tsayuwa wajen kulawa da tarbiyya da lafiyan ɗanta wa hinna ala hinna. kuma suna da haƙuri da ba da uzuri ga mazajensu inda zikil aishi a lokacin ƙuncin rayuwa da talauci da damuwa miji bai da yadda zai yi cefane amma matan ba shi ba za ka taɓa jin ta yaji ba ba za ka taɓa jin ta gaya ma iyayenta ko ƙawayenta halin da ake a cikin gida halin da suke ciki na rashi ba ba za ka taba jin kuka ba ballantana ta ke shi kotu wai tana son a raba su ba ka taba jin wannan annabi ya san halin da suke ciki ya san alherin da suke yi ya sa a cikin hadisi annabi ya yaba musu ina hadisin malam ya ce faƙad akhraj al-bukhari wa muslim min hadisi abi huraira anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce khairu nisa'in rakibna al-ibla anahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadihi annabi yace mafi alherin mata kaf sune waɗanda ke hawa raƙuma a wancan lokaci na baya al'ummomin duniya matansu ba sa hawa raƙuma matan ƙureshawa ne ke hawa sannan waɗannan mata na ƙuraishawa sun fi kowace mace iya kulawa da tarbiyyan yaro da kula da duk abin da yake tattare da shi na kiwon lafiyan shi da yanda zai zama nagari sannan sun fi kowace mace ƙoshi da wadatuwa da abin da miji ya mallaka ya ba su ba abin da ya dame su da kallon ai mijin wance kaza yake mata mijin wance ya sakan ma wance kaza za ga mutane suna cewa ni wallahi ban da matsalan komai da matata ai shi ma wani da kake ganin yana da matsala da zai saki matan shi kaman godiya irin taka kai nan te nan ku ta zaga gari a tare shi ma ba zai samu matsala ba ai abin da yasa yake samun matsala bin dokan Allah shi yake yi kai kuma ka take dokan Allah matanka kaman godiya ka gaya man yanda kai ba za ka zauna lafiya ba ka gaya min yadda wanda yake bin dokokin Allah a gidan shi da Allah ya ce wa karna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula zai zauna irin naka sai dai matsalan a nan gidan duniya zai dan sha wahala saboda matan suna da korafi akan bin wannan aya kai kuma naka ka sake ta da kai da ita za ku sha wahala sai an je lahira tukuna an gano wannan da kyau ku to gara mu sha wuya a nan mu samu sauki a lahira Allah ya taimake mu mala ya ce fal halak yalhaqu bil usrati inda ma yukallafu zawj ma la yutiq family ko iyalan gida suna fadawa tarkon hallaka a lokacin da ake ɗora wa miji abin da ya fi ƙarfin shi ya fi ƙarfin albashin shi ya fi ƙarfin samun shi ya fi ƙarfin yadda zai iya a ce sai ya kawo a tamfa iri kaza ko yau ana son a ci abinci iri kaza ko za a kai ziyara a yanayi iri kaza wannan duk yana saka gida cikin hallaka da shiga cikin matsala mahala ya ce kama kana fi bani isra'ila kama yadda irin wannan al'amari ya faru cikin banu isra'ila kuma suka samu kansu cikin hallaka faqad akhraja ibn khuzaima fi sahihihi ibn khuzaima ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba khutbatan cewa annabi ne ya zauna ya masa khutuba fa atalaha ya tsawaita wannan khutuba wa zakara fiha min amri dunya wal akhirah a cikin wannan ba, annabi ya dogon bayani a ciki inda ya fayyace al'amuran duniya da kuma al'amuran lahira fazakara anna awwala ma halaka banu isra'ila ya bayani da cewa farkon abin da ya jefa banu isra'ila cikin hallaka shine annamra'atan alfaqira za a ga mace ce talaka suna zaune cikin talauci da mijinta ita ba kowa ba shi ba komai ba kanat tukallifuhu min athiyabi sai ta riga kallafa man mijinta sai ya kawo mata tufafi aw siyag ko kuma ya kawo mata tararrun tufafi ma tukallifu ra'atun gani irin yanda matan mawadaci take sa les ta sanya atamfa da shadda da materials da waye-waye da suke kira duk waɗannan abubuwa tana ɗaura mijinta irin abin da matan mawadaci take ɗaura mashi mawadaci yi bai damu ba mijinki zai iya wannan ne wannan ba ɓangaren tufafi kenan ɓangaren kayan gida haka ɓangaren abin da za a ci haka malin ya ce annabi ya yi bayani da cewa wannan shi ke hallaka gida yasa idan mijinki a yau ya saba ba da kuɗin cefane naira ɗari ne kullum to idan ya bada ɗari a cikin wannan yanayin da ake ciki in kina son wancan yabo na matan ƙure shawa ya haɗa da ke to ki koma kina amfani da talatin ko arba'in ki alkinta wannan kuɗin har zuwa lokacin da wannan yanayin zai zo zai wuce Allah ya sa mu dace fal insan mare ce shi dan adam dai yasbiru ala dhikil aishi fid dunya yana yin haƙuri a kowane yanayi ya samu na kunci a wannan duniya ala amalin yana cike da gurin an yi farrijallahu humumuhu humumahu cewa Allah zai yaye mai wannan damuwa da yake ciki tabbas musulmi ɗan adam na ƙwarai mai cikakken hankali kamata yi kullum yana cikin guri da fatan cewa wannan yanayi zai wuce wa wasiya alaihi kuma yana nan yana da tunanin Allah zai yalwata mashi walaula zalika la baqal insanu ma'ishatahu ba dan irin wannan guri da dan adam yake da shi da kyakkyawan fata ga mahalicin shi ba to Allah zai kuntata rayuwar bawa ya zauna tattar cikin kunci ba fita yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa wala ta asumin min ruhillah kar ku sake ku kuskura ku yanke tsammani daga rahama da jin kai na Allah cewa zai same ku innahu ku sani yanda al'amari yake la asumin min ruhillah babu wanda zai yanke tsammani daga jin kai da rahama na Allah illa alqaumul kafirun sai mutane waɗanda suka kafirce ma Allah ka kafirce ma Allah ne dan mai tsanani ya zo baka iya daurewa ka cije kana da kyakkyawan guri da cewa Allah Maɗaukin sarki zai kawo sauke nan kusa ba aya ta 87 cikin suratu yusuf Mahala ya ce inna zaujatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ni mutum ku zo mu je babban gida shin irin abin da kuke ciki a yau na karancin abin hannu da tsadan kayan masarufi a zamaninku ne kaɗai akwai ko ku akwai a zamanin annabi shin da aka samu zamanin annabi sahabbai sun soki annabi ne ko ko sun mika wuya ga Allah har zuwa sanda Allah madaukin sarki ya yaye masu sannan na gaba in zai yiwu a wayi gari cewa an ga irin wannan damuwa a zamanin farko har a gidan annabi dan a wannan zamani nama an samu a gidajen mu to sai yanda Allah ya jarraba su a can mu ma nan zai jarraba mu yaga shin za mu iya yin haƙuri kuma idan ya faru ga magabata na ƙware faruwan shi gare mu maimaici ne kawai wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan na zai wuce tabbas ashna fi baitin mutawadi'in matan annabi sun rayu a wani gida cikin tawalu'u fi hujratin buniyat min at-tini wa saqafin nakhal gidan da suke zauna suka rayu matan annabin da babu ishi gida ne wanda aka gina da yumbu gidan ƙasa sannan saman shi rufin zarban dabino ne walakinnahu muli'a bil imani wat taqwa sai dai an cika gidan da imani da tsoron Allah haka ya kamata idan babu a gidanka to gidan ya cika da imani da taqwa sabarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala dhiqil sun yi haƙuri suka zauna tare da annabi duk da rashi da kuncin rayuwa kana ya'ti alaihin na shahru wa shahran sukan kwashe wata ɗaya, wata biyu wa ma yuqadu fi buyutihinna narun ba kunna wutan girki a gidan annabi ba waye nan a gidansu ba a girki in ba a yi so biyu ba za a yi so uku in ba a yi so uku ba za a yi so ɗaya amma gidan annabi sai a kwana talatin kwana sittin bai da abin da zai kawo a kunna wuta a dafa a ci wa ma yuqadu fi na narun ba a kunna wutan girki ba a gidan ayyamun wa ayyamun laysa fi hinna siwa tamratin wahida haka a gidan annabi sai a kwashe wasu kwanuka annabi abin da yake iya ba matan shi shine kowace a bata dabino ɗaya wanda za ta ci wa yamurru zamanun min ad-dahri kuma wani lokaci na zamani zai wuce wa laysa fihi siwal ma a waye gari ba su da abin da ma za su ci a gidansu in ba ruwa ba ba ma dabinan da safe ta kurkurwa da rana ta kurkurwa da daddare ma haka tsakaninmu da Allah yanayin da muke kuka a Najeriya ya kai haka ya kai haka cewa an rasa abin da za a ci da safe dabino ɗaiɗai aka raba mutane mutum ya ci da rana a bashi ɗaya ya ci da daddare a bashi ɗaya ya ci iyakan shi kenan gobe ma ana tarabbabin za a samu ɗaya ɗin wani lokaci ma a kwana a yi ba ma da binan sai da kurɓi ruwa kuma duk hadisi ya tabbata kan wannan wannan fa gidan annabi wanda za a iya sakko mai da taska daga aljanna ya ci da shi da iyalan shi amma ba a yi ba Allah yana jarraba su dan me ba za mu yi hakuri ba matan annabi sun yi hakuri mu me yasa ba za mu yi hakuri ba inna qana'atu fil aish kun ga wannan abin da suka yi shine tsaban qana'a a cikin harkar rayuwa wasabaru ala mau'udillah da kuma yin haƙuri akan alƙawarin Allah cewa in tsanani ya zo ku yi haƙuri sauƙi na tafe wal akhiratu khairun wa abqa kuma a duniya abin da kake nema baka samu ba haƙurin da kai lahira na nan tafi ita ce mafi alkhairi kuma wanzajjen wajen zama ke. bayan wannan kunci na rayuwa sai da kai annabi idan dukiya suka zo daga khaybara ko daga bahrain yana ɗiba kuma yana raba musu har an samu yalwan da zai wannan abubuwa amma sanda aka shiga wannan kuncin bai zo ya wuce ba dan menene ba mu da hakuri dan menene muka yawaita raki Allah ya kiyaye a cikin mu'jamul kabir na al-imam tabarani a juz'in shi na tara shafi na 331 yace an ibn abbas qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama yace annabi ya ce da ni ya gulam yace ma ibn abbas ya kai yaro ihfazillaha yahfazka ka tsara dokokin Allah sau da ƙafa. to kai ma Allah zai tsare maka rayuwanka da duk abin da kake so mu kalli kanmu mun umarci da wannan umarni mun tsara dokokin Allah duka in e to Allah zai tsare mana al'amuran mu duka in a'a to yanda muga kanmu to haka muka ɗauki addinin Allah da dokokin Allah ihfazillaha tajiduhu amamak ka tsare Allah madaukakin sarki zaka samu Allah a cikin al'amuranka a gabanka yana maka ruwa da tsaki wajen sauwaka maka al'amuran rayuwanka ta'arraf billahi firraha ka tuna Allah a lokacin da kake cikin sauƙi da yalwa da haja-hajan arziki sanda a baya Allah madaukin sarki ya yalwata ma to ka tuna da Allah wajen inganta addini shi da kula da haƙƙin talakawa da tallafa man marayu da yin abubuwan da ya kamata ya arifka fi shidda sanda ka shiga tsanani da ƙunci Allah madaukin sarki zai tuna da kai abin da kake so kuma zai maka wa'alam ya ce ka sani annama asabaka lam yakul li aka duk abin da ya same ka to dama Allah madaukin sarki bai rubuta cewa zai kubuce maka yanzu idan muka yi imani da wannan halin da muke faɗin wai muna ciki Allah dama ya rubuta wannan halin tabbas mun shiga to mun shiga rakin mu zai fitar da mu ne Mai ya kamata sai mu tuno da wa bashir sabirina an gane wa ma akhta aka lam yakul yusibaka duk kuma abin da ya subuce maka ka rasa shi ko bai same ka ba dama Allah ya rubuta ba naka bane wa alam ka sani annal khala'iqa law ijtama'u ala an yu'tuka duk duniya halittun Allah da za su tattara akan cewa wai suna son su baka dukiya ko su ma mulki ko su ma sarauta ko su yaye ma damuwan da kake ciki lam yaridallahu an yu'tika abinda Allah bai yi nufin ya baka wannan abun ba lam yaqdiru alaihi wallahi ba za su iya ba in duk jama'an duniya za su haɗu su baka plate ɗaya na shinkafa ka ci Allah bai nufin ka samu wannan ba wallahi baka samun shi an gane wannan da kyau ko shi yasa yanayin da muke ciki mu ba mu san wanda ya samu ba Allah ne kawai ke jarraba mu ya ga yaya za mu yi kuma mu ba mu mika kokon mu da talaucin mu da yayewan wannan al'amari ga kowa ba mu mun mika ga Allah ne kawai an fahimci wannan da kyau ko kuma Allah yana nan zai yaye mana dan muna da yaƙinin cewa in Allah bai nufin wannan abin ya yayo a wannan lokacin ba wallahi bai yayuwa an gane wannan da kyau ko domin arziki daga wajen Allah mu muke nema ya sauko mana da shi dan dama ya ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midarara wa yumdidukum bi amwalin gawo yace ce to kaji gaskiya kenan arziki zai zo daga wajen wa daga wajen Allah ba daga Abuja wajen janar ba daga Allah zai zo an gano wannan in ka fahimci Allah ke kawowa ko ba ka zargin wani shugaba wai shi ne ya kaza ba ka wannan sam Allah madarkin sarki ya taimake mu shi ne sai yake cewa aw yasrifu anka shay'an arada an yusibaka bihi ko jama'an duniya su taru kokarin su shine wai Allah ya nufi ka zama ko ka samu kaza suna ta kokarin sai sun kauda wannan abin daga gare ka lam yaqdiru ala zalika wallahi ba su iyawa an gano wannan da ke ku a yi rubutu a facebook ne a yi rubutu a twitter ne a yi a whatsapp ne a yi a lillika ne duk abin da suka yi in allah maɗaukin sarki bai matsayin da ya kai ka ya sauko ka ba ko za su yi ta bala'in hauka suna rage ma kansu daraja ba za su iya ba duk abin da aka yi suna gaba kuna gaba allah ya sa mu dace shine sai yace fa iza sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roki Allah wa iza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani annan nasara ma'as sabari din nasara yana tare da haƙuri ne yanzu dan Allah ya kamata a je gidan rediyo ana roƙon gwamna ko ana roƙon shugaban ƙasa wai ya yaya halin da ake ciki dama su suka sa ku wane ne ya samu Allah ne in za mu roƙa mu roƙe shi in ji annabi kuma duk wata nasara da muke sa ran mu samu kan ma ciki yana da alaka da irin haƙurin da muka yi ne wa annal faraja ma'al karbi kuma mu sani duk yanda muka ga yalwa ya zo to sai da aka shiga tsanani sannan ya zo idan ka ga mai jego tana dariya sai da ta wahala wajen ɗaukan ciki da me da haihuwa sannan ta yi dariyan gadin jaririnta bayan da za a ce wai yanayi kyakkyawa ya zo ba haɗu da yanayi mummuna ba ai ba za ka gane kyan alherin ba idan sharri bai zo maka ba duk wani abu na kunci na tsanani ko to sai in ya tafi ne alheri yake zuwa shi sa yanzu wannan tsananin jama'a suke cewa wai akwai ko to Allah yana gaya mana ne mu shiga cikin bushara wallahi arziki na nan ta ba sai mun rasa ma yanda zamu yi da shi Allah ka sa mu dace wa anna ma'al usrin yusra sannan a bayan kowane tsanani to sauki na tafi wa'alam yace ka sani annal qalama qaddara bima huwa ka'in alqalamin qaddara dai ya riga ya rubuta abin da zai faru surutinka da hayaniyanka ba zai canza shi ba an gano wannan da kyau ko mu mun kalli wani janibi ne a aƙidance a musulunce a ilmance a tsari kyakkyawa ba irin yadda 'yan siyasa su suke kallo ba kun gano wannan da kyau mu ba muke kallo ba dan mu ba ruwan mu da su abin da ke gaban mu shine mu kalli mai Allah da annabin shi suka faɗa mu gaya wa mutane a koma ga Allah madaukin sarki wannan al'amarin ya kusan karewa dan ka cin moriyan wancan aya ta bakara Allah ka sa mu dace malai cewa annahu kullama wajada usrin yanda al'amari yake duk da tsanani ya zo wasu uba da yanayi mai tsanani da kunci da damuwa fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu to sauki yana nan tafe kuma a tafe suke a muƙaranance gab da gab suke hatta law dakhala al-usr masu iya magana suna cewa kaga har zuwa lokacin da duk inda tsanani ya shiga law dakhala al-usru hujru dabbin da tsanani zai kai ga har ya shiga ramun damo la dakhala alaihi al-yusr wallahi sauki sai ya shiga ya murkushe shi ko ina zai shiga birni zai shiga ƙauye talaka da mai arziki malami da jahili mutumin kirki da na banza kowa sai ya samu wannan sauƙin idan sauƙin ya tashi zuwa mahala ya ce wa anna aba ubaidata husira fakataba ilaihi Umaru ya kolo abu ubaidat ibn jarra ɗaya daga cikin sojoji ne da sayyidina umar ya tura su sham domin gwagwarmayan da addini sai makiya suka zo suke masu musu zobe sai umar ya aika mai da sako cewa mahama yanzulu bimri'in shidda ka sani duk lokacin da tsanani ya sauka ga wani mutum ya ba'a ba'adaha farajan ya kwantar da hankalin shi ya wa wannan damuwa yana dab wa innahu lam yaghliba usrun yusraini tsanani daya ba zai rinjaye sauki biyu ba kamar yadda muka yi bayani a baya wannan bayani al-imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta ruwayan laisi a lamban asari na 2288 haka ibnu abi sheba a lamba na 33840 bai haƙi a cikin shu'abul iman a lamba na dubu goma da goma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa annahu ƙolo yana cewa isbiru Allah ya ce ku yi hakuri wa sabiru ku daure wa rabitu ku yi wata kullaha ku sa tsoron Allah a duk halin da kuke ciki na la'allakum tuflihuna in kun kiyaye wannan ɗabi'an da wannan halin na haƙuri da juriya da kiyaye dokokin Allah tabbas sauki yana tafi kun wannan aya ta ɗari biya cikin surata ali imran tana tabbatar mana da mu yi haƙuri ba haƙuri kaɗai ba mu jure ba juriya kaɗai ba mu ji tsoron Allah ba tsoron Allah kaɗai ba mu tsaya ma dokokin Allah sau da kafa wallahi za mu samu arziki za mu samu yaukaka rayuwarmu za ta inganci Allah mun gode da kake mana wannan umarni a cikin littafinka mala ce wa min lata'ifi asrar iktiranil Faraji bil karabi wal yusr bil usri yana daga cikin sirrorin da ke kwance a ƙarƙashin bayanin cewa duk san daga kaga farin ciki ya zo to bayan kunci yake zuwa duk san daga ga sauki ya zo to bayan tsanani yake zuwa me sirrin bayan da za ga sauki ba kunci bayan da za ga farin ciki bakin ciki bai zo ba an gano wannan da kyau ko to me sirrin gwa su mali yace annal karba idza ishtadda wa azuma wa tanaha kun ga damuwa kun ga kunci kun ga bala'in rayuwa da talauci duk lokacin da ya sama ya kai ma dan adam kololuwan geji wa hasala lil abdil iyasu min kashatihi min wajhi al makhluqin kuma bawa ya gamsu ya aminta a ran shi cewa dan adam dai ba zai iya yaye mai ba wa ta'allaka qalbuhu billahi wahada ya rataye zuciyar shi ga Allah kaɗai. wa hadha huwa haqiqatu tawakkulu ala Allah wannan shine hakikan tawakkali ga Allah wa huwa min a'zami asbabil lati tutlabu bihal hawaij in kana da bukata da ta dame ka ku to a wannan daidai lokacin ne ake mika kokon bara wajen Allah za ga saukin da zai biyo baya fa inna Allah yakfi man tawakkala alaihi Allah madaukin sarki yana tsaya ma duk wanda ya dogara gare shi kamar yadda ya faɗi cikin suratul talaq aya ta uku wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah madaukakin sarki ya isar mai sannan wa yarzuquhu min haisu la yahtasib Allah ka sa mu dace fa inna fitnatal yusr a'zamu min fitnatid darra kun ji wata magana fitinan yalwa fitinan arziki to ya fi fitinan kunci da tsanani kuma an gane mahalin ce kama kala ba'adu salaf wannan magana kamar yadda wani magabaci na kwarai ya ce ibtulina bidarra an jarabce mu da yanayi na tsanani fasabarana sai muka yi haƙuri sai mu ga alherin haƙurin wabtulina bisarra sai daga bayan wancan kuncin sai aka jarabce mu da arziki da yalwan arziki kwanciyar hankali da yanda muke so ya zo mana amma falam nasbir sai muka kasa haƙuri wajen bin Allah kuma ka lura da kyau talakawa sun fi bin Allah masu arziki da wadata fa ba kasafai ne suke bin Allah ba Allah ya kiyaye wa fil hadith ya zo cikin wani hadisi annabi yake cewa udhu bika min fitnatil faqr Allah ina roƙonka ka kare ni daga fitinan talauci wa sharri fitnatil gina da sharrin da ke cikin fitinan wadata kaga talauci ba ce sharru fitnatil faqr ba amma wajen arziki sai ga ce wa sharri fitnatil algina saboda wadata na sa ɗan adam ya ɗagawa Allah ya kiyaye wal faqari yuslihu alayhi khalqun kasir kun ga halittu da yawa cikin baye suna zama mutanen kirki idan talauci ya same su wal gina la yuslihu alayhi illa aqallun minhu amma idan arziki ya zo ma jama'a waɗanda ke zama mutanen kirki sakamakon arziki 'yan kaɗan ne amma idan talauce kawa mutum sai ga ya koma ma Allah din rigiman addini ya je ya shiga saboda ba kuɗi amma arziki na zuwa sai ka neme shi sallan ma ya jingine wannan yana faruwa ko bai faruwa bar mutane su fara samun aiki ka gani duk zaman dandali da suke za su zauna ashe talaucewa lokaci yana da amfani Allah ya sa mu dace ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين da wannan ne annabi ya ce mafi yawancin waɗanda za su shiga aljannatu talakawa ne li'anna fitnatal faqr ahwan saboda ai fitinan talauci abu ne sassauka wa kilahuma yahtaju ila sabar wa shukr kowanne ya same ka dole ka yi hakuri ga gode idan talauci ya talauci mu gode ma Allah ko mai haƙuri in arziki ya arziki mu gode ma Allah ko mai haƙuri lakin lamma kana fissar ra'in lazza yayin da ya zama cikin arziki akwai holewa da miƙe kafa da jin daɗi da gardar rayuwa wa fi ra'il alam a cikin kuma abin da ya shafi kuncin rayuwa akwai jin raɗaɗi ishtahara zikirin shukur fissar ra sai ya shahara an fa ka gode ma Allah idan ya sauwaka maka rayuwa wasabr fi darra in ka shiga yanayi na kunci kuma sai a ce ka gode ma Allah qala ta'ala cikin alqur'ani Allah madaukin sarki yace walakin wala in azaqana al-insana minna rahmatan a duk lokacin da muka sauwake ma dan adam ya samu yanayi na jin kai da rahama ya ji ya mimmike kafa arziki na ƙara kwararo mai sun mana za'ana minhu ana nan sai muka raba shi da wannan innahu la ya'usun kafur sai yanke tsammani sai bijire man ni'iman da Allah ya mai a baya kai ka ce ba a taba mai komi ba mutane sun shekara sha shida suna mulki wai da Allah ya ansa ya ba wasu yanzu kai ka ce ba taba danawa ba sun bicilce mu Allah ni'iman da ya masa a baya baki daya wannan ba daidai ba ne ku gode ma Allah zai dawo muku da shi an gane wannan da kyau ku saboda ai ya ɗanɗana muku jin daɗi a baya yanzu ya anshi ne ya jaraba ku ya ga shin za ku koma ga Allah ko za ku koma tsokanan Allah wala in azaqnahu na'ama ba'd dharra shi kuma dan adam ɗabi'an shi in ya shiga kuncin rayuwa daga baya sai Allah madaukin sarki ya kawo mai yalwa masadhu E la yaqulanna tabbas zaka je na cewa zahabat ne? anni ni kunci har abada ne da talauci mun yi ban kwana ba ni ba talauci ka ji karabin mai arziki kun gano wannan da ke go zahabat sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur sai ga yana ta alfahari yana ta jin daɗi yana ta abubuwa wai shi yayi arzikin da babu talauci a bayan shi kaga wannan jahilci ne a rayuwa Allah na iya tattara arzikin naka dare ɗaya ya murkushe shi ana yi ko babu mutum nawa suka zama talakawa a kasuwan Kano da birnin Kebbi talakawa na dare ɗaya ba mu Allah wannan gadara illal ladina sabaru wanda kawai ba sa wannan sai wanda suka yi hakuri, wa amilus salihat kuma bayan haƙurin suka aikata ayyuka na kwarai. ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle waɗannan suna da gafara ta musamman da kuma lada babba fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka yanzu kai annabi zaka bar abin da Allah ya maka wahayi ne wa za'iqun bihi sadruk ka sa mu kanka damuwa da kunci an yaqulu laula unzila alayhi kanzun wai kawai don mutane suna cewa dan me ba saukan mai da taska da zai rika rarraba ma mutane samu saukin rayuwa ba duk wannan an kalubalanci annabi da shi ai kana da yanda za ka yi magana a kawo mutane jali a ba mutane bashi a taimaka mutane kaza baka yi ba Allah yana gaya ma annabi ba wannan aka aiko ka da shi ba an gano wannan kuma yanzu muna gaya ma shugaban ƙasa da dukkanin gwamnoni ku bi abu sannu ku yi abin da ya kamata cewa ku sauwaƙa wa mutane yanayin rayuwa dama ba hannunku yake ba mu kuma ma ba mu expecting ma daga wajen ku ba mu daga wajen wa muke nema rabbul izzati wal jalali zal jabarut wal kibriya mu a wajen shi muke nema in ya tashi ba mu ya miko ta hannunku to mun gode in kuma zai ba mu ta wani waje mun gode ina fata mun gano wannan da kyau kuma wallahi mu kokon bara mu ba hannunku yake ba yana hannun Allah to shikenan sai mu zauna lafiya kiri-kiri ana nema a mai da mutane wasu ƙananan mashirikai. Allah shi kyauta ne sai ce au a ma'ahu malak ko kuma wai zo da mala'ikan da zai rika shedin shi sai Allah ce inna ma anta nadhiru kai mai gargadi ne da wa'azi wallahu ala kulli shay'in wakil Allah maɗaukin sarki shi ke wakilta da sa ido kan komai wali anna sahibu sarra aha ahwaju ila shukur kaga wanda Allah madaukin sarki ya kawo mai yalwar arziki ya fi kowa bukatan ya gode wa sahibu darra shi kuma wanda ya shiga talauci da kuncin rayuwa aha ahwaju ila sabar ya fi kowa bukatan hakuri fa in sabara haza idan mai arziki ai mai talauci ya hakura wa shakara haza mai arziki ya gode ma ni'ima wajaba to kowanne zai samu daidai nashi shi wanda ya shiga talauci Allah zai yaye mai mai arziki kuma Allah zai ƙara mishi idza tarakahu istahaqqa al-iqab idan mai arziki yake gode ma Allah yayi abin Allah ya sa shi zai haɗu da uquba ba dadewa idan talaka yake ka akuri to wallahi uquba za ta tafiya kuma ba za ta tsaya ba ku wannan yanzu muna buƙatan wannan yanayin ya ci gaba ne to mu yi haƙuri zai wuce ko mu san abin da bakinmu ke faɗi a zagi wani a ci mutuncin wani shugaba wannan ba shi ne aikinmu ba Allah ya tsare mana imanin mu in Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo mu ƙara waɗannan hadisai dan mu san cewa wannan tsananin sauki na tafe kuma ba wanda ya kawo shi sai Allah kuma zai wuce domin ya ɗanɗana ma waɗanda suka fi mu a baya don ya jarraba imaninsu mu ma zai ɗanɗana mana don ya jarraba imaninmu muna cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum